الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله واصحابه والتابعين رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد ينقوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته daɗin godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala makaɗaici wanda ke da rinjaye, wanda ya ƙaddara rayuwar mu ta kawo wannan lokaci wannan safiya ta laraba safiyar 21 ga watan Ramadan shekarar hijira 1439 don shauraron tafsirin alkur'ani mai girma a cikin wannan wata na Ramadan da muke yi a cikin wannan masallaci muna daɗa roƙon Allah dacewa tare da roƙonsa muwafaƙa da abin da ya amince da shi Allah ya sa wannan aiki ya zama yardajje a wajensa. idan ba mu manta ba a jiya mun kwana ne a kan ayata goma sha hudu daidai inda Allah subhanahu wa ta'ala ya ce da mu menene ma a ayar da take cewa ne wanda muka kwana kanta to inda Allah subhanahu wa ta'ala yake karantar da mu tauhidinsa kaɗaita shi bauta mishi shi kaɗai, babu wanda ake bauta masa sai wanda yake yin ayyukan da yake ambato duk mutumin da shi mawadaci ne ya wadata daga taimakon kowa to ya cancanta a bauta mishi sai kuma aka ga lallai babu wanda yake da wannan sifa sai Allah shi kadai shine alganiyu mawadaci wanda ya dogara da kansa shi kaɗai. shine kuma ainihin alhamidu godadde a sama godadde a ƙasa in ka butulce masa ma ka butulce wa wanda aka godewa in ka gode masa ma dama godadde ka ka ainihin ka godewa Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wallahu huwal ganiyu alhamidu to wanda yake da waɗannan wannan sifa ta alganiyu wadata cikakka wanda baya bukata gun kowa to shine za a bauta masa Allah subhanahu wata'ala a ƙarshe sai ya ce أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد الله سبحانه وتعالى yace mana wala yunabbi'uka mithlu kabirin babu mai baka labari tamkar Allah labarin kuma ya kwanta maka a zuciya ka ji baka tunanin tambayar kowa nan gaba sai Allah domin masanin kwakwaf ɗin ya baka labari to kuma gumwa za ka je ka nemi wani bayani kuma Allah ya ce ya ayyuhan nasu ya ku mutane musulmai da kafirai muminai da munafukai kowa in aka ce mutum zai ce na'am in ma kana sallah an ce mutum zaka ce na'am in ma kafiri ne an ce mutum zai ce na'am in ma munafiki aka ce mutum zai ce na'am haka mumini in an ce mutum zai ce na'am to Allah yana kiran mutum anan ya ayyuhan nasu ya ku mutane antumul fuqara'u ila Allah ku ne fa mabukata a wajen Allah ba Allah ne ke bukata a gunku ba Allah ba shi ake bukata a gunsa ba shi yake bukata gun mutane ba wani idan ya zo ya dage yana kalla hega yana kallon kuwa za ku ce ya yi to kawa eh don kanka kake yi sallan nan ba don kowa kake ba komi ka ga mutum yana yi a addini wai yana kokarin a ga a gane yayi kokari to ai yi aikin banza wanda za ka nuna wa yi don shi shi ne Allah kuma shi ma yi ne don ka samu rahamarsa kana fadanci ne don ya taimaka maka ba wai kai ne ka taimaka mishi ba don sallah Allah ka taimakawa don sadaka Allah ka taimakawa don kayi azumi Allah ka taimakawa ko don kayi zumunci kayi kyauta kayi sadaka kayi zakka kayi haji Allah kawa wannan duka kana fadanci ne don Allah ya taimaka maka da rahamarsa ya ainihin jin kanka ya tsoma ka cikin daɗin ni'ima ranar gobe kiyama dalilin ɗa'arka amma ba wai don ka taimake shi ba Allah matalauci ne balle a ce ya tara mar kudi Allah subhanahu ta'ala yana da karancin wato yana da bukata balle a ce a yi masa fada sosai yanda za a bashi taimako a masa gona a mar noma a gina mar gida a masa kyakkyawar kujera inda zai zauna tana juyawa a sa mar fanka a kawo AC amma ba sarakin duniya fa yana da bukatar wayannan duk mulkin ka kana da bukatar mutane su zo su taimaka maka wani lokaci ma he da an sa shugaban ƙasa a gaba a sa roba a baki a danna wata a ciki a sa wata a wata kafar ana ta ƙoƙarin taimaka mar da numfashi numfashi ya tsaya ko ba taɓa yi ba eh to amma Allah yana da wannan buƙatar za a ga shugaban ƙasa wani lokaci ana ta kawo masa magunguna in zai sha ruwa sai an auna don karya ya cutu in zai ci abinci sai an duba don karya ya cutu yana da buƙatar likitoci kusa da shi wanda za su taimaka mishi don kar ya ci cuta Allah ma haka ne Allahu huwal ganiyyu Allah shi mawadaci ne wa antumul fuqara'u ku ne mabukata ila Allah wajen Allah wallahu huwal ganiyyul hamid Allah shine mawadaci godadde wanda an riga an gama gode masa ko ka gode ma yanzu ka bi sawu in ka ki godiya kuma ka zama butulu Allah ya kare mu sai Allah ya ce in yasha in yasha yuzhibukum wa yati bi qalbin jadid Allah ya ce in yasha idan Allah ya so yuzhibukum yana iya dauke ku ya kawar da ku wa yati bi qaumin yazo da waɗansu mutane wa yati yazo da bi akarina wayansu daban zo da gairuka aw gairukum allazina yubi'unahu wadanda za su yi masa da'a in ya yasha yudhibukum in Allah ya so sai ya tafiyar da ku wa yati bi khalqin jadidin sai yazo da wata sabuwar halitta ya ga dama ya dauke mu ya shafe mu ya halicci wata halitta da ba irin tamo ba kuma ta zo ta yi masa biyayya to amma ya jale mu ba ma biyayyar ya kyale mu idan da ya so yana iya shafe mu ya halitta wa'insu to amma yana shafewa ne cikin ainihin hikima irin tasa yau in kai ne gobe sai ka tarar ba kai bane kamar yadda da ba wani ba da wani ne kai ma ka zo ka maye gurin to haka Allah subhanahu wataala yana tafiyar da mu din ai yana kuma kawo wa'insu din domin Allah subhanahu wa ta'ala idan ya magana to za ka tsaya ka yi hattara ka lura ka sa ainihin tunani a cikin magana sai ka ga ina ta dosa yanzu kai da kake yin yanda ka ga dama kana ga kana da dabarar rayuwa kana da hikimomi waɗanda za ka bi don ka ji daɗin rayuwarka to Allah yana iya tafiyar da kai a hankali a hankali a hankali a hankali wata rana in an zo za a yi yin wannan aiki ba nan kana duniyar amma ba za ka iya zuwa ba in ma ka zo za ka zama damuwa a gun mutane haka Allah ya tafiyar da kai sai ka tarar ƴaƴanka ne suke yi yanzu a kwana a tashi shekara hamsin nan gaba da wuya ka tarar mu ne muke taruwa a nan iya wa'inda suke cikin matsalacin nan shekara hamsin nan gaba za ka tarar kaɗan-kaɗan ne kawai za ka tarda sauran fa yara-yaran ne suka taso an yi ne da mu an tafiyar da mu an kawo mai wa'insu daban in ya sha buku, in Allah ya so sai ya kawar da ku wa ya bi kalkin jadidin sai ya zo da sabuwar halitta haka Allah yake yana cewa gidan Alhaji Abdullahi gidan Alhaji Abdullahi sai a ce ai ana suna a gidan alhaji abdullahi an samu abdurrahmanu abdullahi eh wata rana a ce an samu ishaqa abdullahi an samu umar abdullahi an samu musa abdullahi wata rana sai ka ji abdullahi ya lallaba gidan ya koma na su abdurrahman ko ba haka bane ya kore ka daga gidan ya aje wa'yansu kuma son su kake kana ce a ‘ya'yana’ ‘ya'yana, kuma masu korarka ne suka zo. Haka Allah yake yi, wata rana ana ce maka kai ne ciyaman, ciyaman, ciyaman sai ka koma Roma, Roma kuke ce masa ko mene ne? In mutum ya zama tsoho me ake ce masa? Koma ko? To kaji abin yadda yake, kasan yaren na turawa ne, eh, wai tsohon ciyaman, to har yaushe kuma. Kamar yadda da ana ce maka gidan wane sai ka ji ana cewa tsohon suwa ne sunan ma sai a koma ana cewa gidan suwa ne sai a samu ɗaya daga cikin ƴaƴanka in ma ka yi sa a matarka ba ta fi ka fice ba ana cewa gidan wance akwai gidajen da sunan ya juye kwata-kwata ba a cewa gidan abdullahi ya ce gidan hafsatu ko gidan lauratu in ji ba to in ba da wannan inkiyar aka aiki yaro ba ma ba zai gane gidan ba ku je gidan hajiya wance kai kan ba kana jingine ba kai kana jingine kawai an kore ka tuntuni kwarai kuwa in ka yi sa'a za a rika cewa gidan musa gidan musa wata rana sai kana da ‘ya'ya irin su Abdurrahmanu, Abdullahi, Usmanu, sai a rika gidan gidansu Usman, sai kaga Allah ya ta da ɗaya a ciki, sai kaga shi kaɗai ake ambato. ‘ya'yan ma sai in Allah ya so za a rika ta gidan wane, sai ka ga kuturmus sai a samu wani, wani ma ɗan iska ne sai ka da shi ake kiran gidan. Wani ko mutumin kirki ne shi zai yi huce sai ka ji ana kiran gidan da sunan shi. Wani kuma ba zai samu wannan ba, ba za a kira gidan da sunan shi ba, ba za a kira gidan da ‘ya'yan shi ba, sai a ce babban gida. Kawai, babban gida in Allah ya baka zuriya da yawa sunanka ya bata na ƴaƴanka ya bata wai babban gida sai Allah ya so ma za a rika ambatonka ko ambaci ƴaƴanka ko ambaci matarka an ga dama ko ce gida mai kuka eh kuje gida mai kuka ana yi wallahi eh gida mai kuka kukan kun tafi a ambace ka din ma shi ma wani abu ne in ya sha in Allah ya so yuzhibukum sai ya tafiyar da ku wayati bi kalqin sai ya zo da wata halitta wacce ba irin taku ba jadid sabuwa Allah ya taimake mu wa ma zalika alallahi bi aziz ko kana zamani haka din zai ba Allah wahala wa ma zalika alallahi bi aziz hakan a gurin Allah ba abu ne mai wahala ba ba abu ne da zai buwayi ubangiji ba ya kore duniyar gaba ɗaya kawo yansu sabbi ba wani abu ne abun shi abu ne mai sauki gun Allah subhanahu wa ta'ala sai Allah ya ce wala taziru waziratu wizra ukwa wa in tad'u mudghalatun ilahin liha la yuhmal minhu shay'un walau kana إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه وإلى الله المصير الله سبحانه وتعالى أنا سيتي ولا تذر وازرة وزر أخرى يوم القيامة ku sani ba in za ka aikata alkhairi ka aikata kar ka biye babanka mai sabawa Allah ka ce ai gado ba ƙarya ba to za ka ga ƙarya kuwa in dai ka gaji babanka wajen sabon Allah kar ka ce wai kar ki ce wai za ki gaji uwarki don yanda uwarki take yi ke ma haka zaki ta lalata aurenta ta fetsare tsakaninta da mijinta ta miki muguwar tarbiya ki je ki ce ke ma yanda uwarki ta yi haki za ka zaki a ɗakin mijinki wallahi ranar tashi alkiyama ba ruwan wani da wani in uwarki ta kangare wa mijinta ta kangare wa Allah da manzon Allah ta bijire wa dokokin Allah to ke karki biye mata in kin je ki bi Allah ki bi sunnar manzon Allah ki bi aurenki ki tsaya ki wa mijinki biyayya domin uwarki ba za ta taimake ki ba ranar gobe kiyama a lahira ba mai taimakon wani don babanka yana canfi yana al'ada yana bidi'a yana shirka yana abun da ya ga dama karka ce gado ba ƙarya ba ne kai za ka gaji babanka barewa ta yi gudu ɗanta ya rarrafe to ko lalle za ka ga rarrafe za ka dawo ka kasa rarrafen ma da zai sa kawai ka bi babanka in babanka yana bin Allah yana bin sunnar manzon Allah yana tare da shari'a yana tare da addinin Allah to anan kana tare da babanka anan kam gaskiya ne ka bi babanka don Allah ka bi Allah subhanahu wa ta'ala babu inda ya umurci mutane da su yi biyayya ga wata halitta a saɓawa Allah mahalicci. Kuma wannan halittar komi girmanta, komi matsayinta agunka, ko babanka, ko mamarka, ko yayanka, ko babbanka, ko kawunka, ko mai gidanka, ko kuma shugabanka, ko malaminka shehinka, in dai abin da ya ɗora ka a kai saɓawa Allah ne ko saɓawa sunnar manzon Allah ne sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to in kai masa biyayya ranar gobe kiyama fa ba zai taimake ka da komi ba kamar yadda kai ma ba za ka iya taimaka masa ba to haka ba zai taimake ka ba Allah yake wala taziru waziratun wizra ukra babu wata rai da za ta iya ɗaukar nauyin wata rai yau qiyamati ranar tashin alkiyama kowa ta kansa yake yi wala ta'mi ko a wala babu wata rai mai daukar nauyin zunubin wata rai idan aka tashi alqiyama wa in tad'u mithqalatun ila himliha idan da wani wanda nauyin zunubi ya masa yawa wa in tad'u nafsun musqalatun bi auzariha ila an tusa'id ila an tusa'id ala himliha idan da wani mai nauyin zunubi zai kira wani makusancinsa akan ya taimaka ya ɗan rage masa wannan dakon zai zo? La humal ba zai taɓa ɗauke masa ba minku daga wannan zunubin nasa shai'an komi walau na zaƙur ba ko da makusancinsa ne ko da na kusa ne aiwa in kana ƙariban ilaiha ko da wanda ya fi kusanci da wannan ran ne wajen haƙƙi haƙƙi ba kamar uba haƙƙi ba kamar uwa haƙƙi ba kamar miji haƙƙi ba kamar ainihin tsakanin wa da ƙane ko kuma baffa da ɗan baffa da irin abin da ya kama da haka ko da irin waɗannan mutanen ne ranar tashin alkiyama in wani ya tsare wani ya ce taimaka min ba zai iya taimaka ba walau kana aban ko da babansa ne au ibnaha ko da ɗanta ne ta tare ta ce taimaka mini kullun mashgulun Arannan kowa ya shagala bi nafsihi da kansa wa halihi da irin halin da yake ciki kowa mace za ta zamu ɗanta tace ce ya bunayi ɗana tsaya sai ɗan ya tsaya ya ce ɗana ka tuna cikinka fa sai da ya zama nan ne maɗaukinka nake ɗauke da kai a ciki wata tara ina yawo da kai bacci da kai nake bacci in tashi in wuni ina yawo da kai idan ka motsa bana bacci ɗana ka tuna wannan ya ce lalle kin yi ƙoƙari umma sannan ka tuna ƙirjina nan ne wurin shan abin shanka nan ne abincinka har ka girma kafin ka gane cin abinci da hannunka ni kake tsotsa ɗana ka san da wannan yace haka yake mama kuma ka sani cinyoyi na nan ne shimfidarka nan ne katifarka baya na shine gadonka ni nake ɗauke da kai tun kana karami har ka fara wayo kai na kake fitsari kai na kake kashi ka ƙwalla kuka ina bacci in farka sai kai shiru in yi shiru sai kai bacci in yi bacci ɗana ka san da wannan zai ce na san da haka mama ya ce to ina da bukatar yau ka taimaka mini da lada kido ɗaya nauyi nomba ɗaya ga abin da ya kasa mini in samu in tsira daga bala'in wannan yini sai ce ke mama abin da kika roƙa kaɗan ne kam to amma fa ki sani ni ma ka kaina nake yi yau abin da kike tsoro shi nake tsoro wannan lada da kika gani ba wanda zan iya ba komi a ciki saboda nima ina ta kaina nima tsoro nake abin da kike tsoro haka uba zai tare ɗansa haba ɗana ka tuna ni ne babanka ni ne nake maka kaza ni nake maka kaza ni baka da riga ni ne in ba abinci a gida ni ne Na yi maka tarbiyya na ɗora ka a kan hanya na koya maka sana'a har ka girma kai wayo yau ga shi na da bukata yi mini da lada namba ɗaya in ɗora a sikeli na ko zai yi rinjayin haye ce haba baba ta tambayi abu mai sauki kama ba zai yiwu ba ni ma abin da kake tsoro a yau shi nake tsoro to haka fa in ɗan ne ma yaje ya samu mamarsa mamaki tuna a duniya muna tare in nayi kuka za kuka in ina jin yunwa kina jin yunwa in ina da bukata ko da no, loma kika ɗaga zaki sa a baki in nayi ƙara zaki ki fasa ki sa mun a baki to yau ma ina son irin wannan taimakon mama. Nomba ɗaya kawai nake so ta ƙaru a ainihin nauyin zunubina abun nan nauyin ladana in samu in haye taimaka min ta ce haba dana abu mai sauki ka nema amma ba zai yiwu abuna ba ta kaina nake yi ni ma ina ta kaina yau ba ranar irin wannan bace haka zai je wajen babansa yayansa babbansa kawunsa su ma wayannan haka in sun sadu da yan uwa haka mace za ta zo ta ce haba mijina in fa ba ni da abinci kai ne ɗaki na ya rushe kai ne komi na wasu, tura ta kai ne yau gashi ina da bukatar lada ɗaya kawai zan ƙara a cikin aiki na in samu nomba ta ta jaya in haye taimaka mini ya kai mijina sai cikin kin tambayi abu mai sauki amma ba zai yi abuna ba ni ma ta kaina nake ina tsoron abun da kike tsoro ko matacce za ta haɗu da miji haka nan ko mijin ya haɗu da matarsa ya ke matata ki sani fa ni ne mijinki wanda Allah ya ɗora miki haƙoƙi ki mini biyayya ki min ɗa'a kamar yadda in kin bi Allah kin bi manzo Allah ba ki min ɗa'a ba akwai matsala to yau ina da buƙatar taimako a gurin ki ki taimaka mini da lada ɗaya sai ta ce ina ni ma ina ta kaina ina zan iya wannan shi yasa Allah ya ce wala taziru ziratun wizira ukra rai ba za ta iya ɗaukan nauyin zunubin wata rai ba, wai don zunubi ya yi wa ɗanka yawa ka ce zo in rage ma, ko kuma ya yi wa ɗanki yawa ki ce zo in rage miki ko ya yi wa mamarki yawa ki ce mama zo in rage miki kamar yadda idon ya tana ɗauke da ciki a cikinta tana naƙuda, tana fama za ta aihu aihuwa taki uwarta za ta ce ya zo in karɓe ki eh ko kun taɓa ganin uwar da ta karɓi yarta ciki ta ce, ba ni cikin nan ke ki huta naƙudan nan ya matsa miki bari in karɓe ki an taɓa yi to haka nan a lahira matsalar lahira uwa ba za ta karɓa wa ɗanta ba ɗa ba za ta karɓa wa uwarta ba uba ba zai karɓa wa ɗan shi ba ɗa ba zai karɓa wa uban shi ba wa ba zai taimaki ƙaninsa ba ƙane bai taimaka wa wansa kowa ta kansa yake yi rana ce da Allah subhanahu wa ta'ala ya aje ta ranar tashin hankali wa haulul hashri ahza'u kulli amrin firgitar tashin alkiyama hali na tashin alkiyama ya fi kowane abu firgitarwa babu mutumin da yake da basira kamar wanda ya tsaya ya yi aiki kyakkyawa tun daga duniya ka tsaya ka nema wa kanka mafuta tun daga duniya kalizinci makaranta kalizinci malaman sunna ana karantar da kai tarbiya kana ɗauka ana nuna maka ƙa'idodi na halal kana ainihin bi ana nuna maka ƙa'idodi na haramun kana kiyayewa ana nuna maka sifofi na ubangiji kana kiyaye su sifofinsa ka kiyaye sunayensa ka kiyaye ayyukansa ka kiyaye sannan kuma ka tabbatar da ƙaddarar ubangiji ka yi imani da ita yarda da ainihin dukkan shari'ar da Allah ya saukar ka amince da abunda annabi sallallahu alaihi wa alihi ya zo maka da shi ka zama mai biyayya ga sunnarsa yana nan ko bayan rasa to wannan shine mutumin da zai samu tsira ranar gobe kiyama kuma duk yawan ladanka ba za ka iya cire ɗaya ka taimaka wa wani ba wallahi sai dai bayan ka haye in za ka tuna shi ka cece shi in Allah ya sa ka cikin masu ceto amma tun ba ka ga masaukinka ba ka ce tun da ina da lada da yawa mama ga wannan baba ga wannan ko amma a duniya za ka iya mutum ba ka san shi ba ma ya tare ka don Allah bawan Allah ka taimaka mini wallahi yau ba yanda nake kana da naira 20 ita kadai sai ka cire ta ka bashi to a lahira ba a haka lahira ba a haka kowa aikinsa zai fice shi don haka idan za ka tsaya ka tsaya kar ka biye wa babanka ku yi ta saba wa Allah ka yi tsammanin a lahira ma kuna tare kar ki biye wa mijinki ya kangare ke ma ki ce zaki kangare ai mijina ne a lahira wallahi ba kwa tare a lahira kowa ta kansa yake yi ana gane wannan ko to Allah subhanahu ta'ala ya taimake mu shi yasa anan yace wa in kana qariban ko da makusanci ne ha ga wannan rai hatta walau kana aban aw ibniha ko da uba ne ko da ainihin wato ɗa ne ga uwa ko da uba ne da ɗansa ko da uwa ce da ‘yarta ko da ɗanta. Kullun kowa mashgulun ya shagala bi nafsihi da kansa wa halihi da halin da yake ciki, wato ikrama lokacin da ya karanta wa in tad'u mithqalatun ilahim liha wannan aya sai yace ya ta'allaqu bi jarihi yawmal qiyamati mutun zai zo ya rike makwabcinsa ranar tashin alqiyama fa Kulu ya rabbi sai yace ya ubangiji sal haza tambayi wannan ma kana wato lima kana yaghliqu babahu duni me yasa ina neman taimako a gun makwabci na wannan a duniya sai ya ki taimaka mini tambaye shi a duniya ina tambayansa taimaka mun da magirbi sai ya bani taimaka mun da matoni sai ya bani taimaka mini da abinci da Allah gishirin mu ya kare sai ya bani a kwankwasa ta kan katanga ku taimaka mana da ashana sai a bayar do Allah gari na ya kasa mata makwabta suna haka dan auna min kafin nawa ya dawo daga niƙa dare yayi sai in taimaka sai ya taimaka mini to yau gashi makwabci na ne matsala ta same ni ina neman taimako bai taimake ni ba sai Allah ya musu hukunci to wannan taimako kana yi wa makwabcinka ne daga nan duniya yana yi maka ne daga nan duniya amma a babu mutumin da zai taimaka wa wani makwabcinka ko da kafiri ne a duniya za ka taimaka mishi amma a lahira fa ka isa ka taimake shi don makwabcinka ne ka cece shi ka kai shi aljanna ka ba shi ladanka a ɗora a sikelinsa ya samu hayewa zai yi to wannan taimako ana yin sa ne tunda da nan duniya kawai wallahi haka zaka ga makwabci ya riƙe makwabcinsa sannan haka zaka ka ga ah, abin nan eh, wa innal walida kafiri mun yi bayani da baki wa innal walida haka nan uba ya ta'allaku bi waladihi zai rike dansa yau malkiyamati fa ya kula ya bunayi ai walidahu babansa ne zai kira shi kuntu laka ni ne na kasance maka wa yusni nafsahu sai yayi ta yabon kansa ni ne kazanka ni ne kazanka ni ne kazanka fa ya dana fa yusni ya yi wa kansa a kan abin da yake wa ɗan da a duniya a matsayinsa na uba yau shi. sai ya bi kansa kairan irin alkhairai fa ya ƙulu lahu ya ni ƙada a jashtu ina da bukata a yau ila misali zarratin ka taimaka mini da gwargwadon ƙwayar zarra ka taimake ni min hasanatika cikin kyawawan ayyukanka ju biha sai in tsira ko ju don in samu tsira biha da wannan lada da zai ka taimake ni mai matara game da irin wannan hali da ka gani mutane suke ciki lada ɗaya ta wanda bai wuce ƙwayar zarra ba nake so ka ɗan kusura ka taimaka mini in ɗora a kan nawa don in tsira kar a ce babanka ya halaka ɗana ka taimaka mini da wannan yau dai ka ga halin da mutane suke ciki wannan ɗan ya bashi zai bashi faya ƙulu lahu waladuhu sai ɗan ya ce da shi ya abati ma aisara ma tsalabta minni me ya sauƙaƙa abin da kai nema a gona ka nemi abu mai sauƙi walakin atakawwafu misla ma tatakawwafu ni ma ina jin tsoron abin da kake tsoro ala astadiu an uziyaka shay'an bazan iya baka komi ba thumma yata'allaqu bi zawjatihi sai mutun ya je ya rike matarsa fa ya kulu ya fulana ya kewance au ya hazihi ya ke wannan mata tawa ya habibati ya masoyiyata ya khairun nati indi ya wacce take fi kowa a cikin mutane a waje na ai azzauji wannan miji ne ke wannan kirari kuntu laki ni ne fanaki fasana eh fatasniya sai yayi ta yabo kairan na alkhairin sa fa yaqulu laha sai ya ce da ita inni atlubu ilayki hasanatan wahidatan ina neman alkhairi guda ɗaya kawai wanda nake bukata tuhibihi tuhbiha li ki ban kyautarta lada ɗaya nake so ki ban kyauta la'alla an jubiha mimma tarina wataƙila in samu tsira game da abin da kike kallo dinnan na bala'i qala taqulu sai rawi yace sai matar ta ce ma aisara ma tatlubu ma aisara ma talabta minni me ya ga abin da ka nema abu na ka nemi abu mai sauki walakin la aqiqu sai dai fa bazan iya ba la aqiqu bazan iya ba a duniya in ka rike kan matarka ka mata kirari ka wasa ta ka wasa ta sai ta ce ta baka taure ko ba haka bane to rannan babu wannan wayon ka gama cikin daga duniya dama kun saba musu wayo anan eh in ka in lokacin tsiya kamata tsiya kamata tsiya in kana son abunta masoyiya ta kenan ke eh, wallahi ke gimbiya me yasa kike irin wannan wannan ba ya bai dace da ke ba to in ba ke din ba waye kaza kaza kaza to kwance ka tafi kai matsalar ka kenan sai a baka taure to a lahira haka ne a lahira wallahi ba za a baka ba mai baka za ta ce kai kai kai abinda ka nema kaɗan ne amma fa ka sani ba zan iya ba yawwa ba zan iya ba la astadi la adiku zalika ba zan iya wannan ba don abu ne wanda ni ma ina ta kaina kamar yanda kai ma kake ta kanka ina jin tsoron abun da kake jin tsoro to Allah ya kare ni yanzu wannan ba makusantan da suka fi kowa kusantar juna kenan shi yasa Allah ya ce wa in tadau mithqalatun ila imliha idan rai ta nemi a rage mata nauyi daga cikin nauyin dakonta babu mai iya taimaka mata shi yasa Allah ya ce wala yajzi walidun an waladihi wala mauludun huwa jazin an walidihi shay'a mahaifi ba zai iya taimakawa ɗansa da komi ba ɗa ma ba zai iya taimakawa ubansa da komi ba ranar tashin alkiyama kenan yawma yafirrul mar'u gini ne da za a ga mutum yana gujewa min akihi dan uwansa uwa ɗaya uba ɗaya wa ummihi ya gujewa uwarsa da ta haife shi wa abihi ya gujewa babansa mahaifinsa wa sahibati ya gujewa matarsa da suke kwana tare wa banihi ya gujewa ƴaƴansa da ya haifa to me yasa bi kulli ri'in minhum yawma idhin sha'nu yughnihi saboda kowa a rannan yana da sha'aninsa da ya wadace shi baya buƙatar taimakawa wani kuma baya buƙatar wani ainihin alaka ta hada shi da wani arannan in ba ya ga ya haye ba kowa arannan ta kansa kawai yake yi Allah ubangiji ya taimake mu da gane irin waɗannan karatuttuka Allah subhanahu wata'ala ya tsare mu ya kare mu da tabewa inna ma tunzirul ladina yakhshawna rabbahum bil ghaibi wa aqamu salata wa inda kawai ake musu gargadi su ne allazina ya shauna rabbahum waɗanda suke jin tsoron ubangijinsu bilgaibi ba tare da sun ga Allah ba bilgaibi ba tare da sun ga aljanna ba bilgaibi ba tare da sun ga wuta ba bilgaibi ba tare da sun ga mala'ikun da suke azabtar da mutane a wuta ba bilgaibi ba su taɓa ganin mala'ikan ɗaukar rai ba amma da aka gaya musu a ɓoye ba su gani ba suka yi imani to wa'annan su ne masu jin tsoron Allah kullum ka duba babu mutumin kirki kamar musulmi wallahi a ce maka akwai azabar kabari kace na yadda saboda manzon Allah ne ya faɗi akwai wuta na yadda akwai aljanna na yadda ba tare da kai gani ba kuma aka ce ga irin aikin da za ka yi ka samu ka tsira daga jahannama je to zan yi ga aikin da za ka yi ka samu ka samu wannan aljanna kace to sam an wada ta zan yi amma kafiri yace shi bai yadda ba sai ya gani ranan da suka gani za su ce eh lalle ubangiji mun gani abun ashe haka yake yanzu kan mun tabbatar a maida mu duniya a ga aiki ai aikin da za mu yi ma sai ya fi wa'incan muminan to za su dawo ba za su dawo ba don haka irin wannan farga ba ta da amfani ka tsaya ka nemi lahirar ka tun daga yanzu duniya ita ce gurin da za ka shifka ka girbe ka samu aljanna duniya kuma nan ne wajen da za ka shantake ka yi asara ka samu taɗewa ranar gobe kiyama yanzu gashi muna zaune aikin lada ne gashi ba matsala ba wahala ba wani abu muna zaune kuma gashi muna aikin alkhairi yanzu wani yaƙi wannan aiki yanzu yana can ya shiga daji yana faskare haka ne ko ba haka bane yanzu faskaren nan ta ƙarƙari in ya cika kuskus ya kawo ko kuma ya ɗauro a kansa ya kawo ko kuma ya cika a kori kura ya kawo iyakaci abin da zai samu sakamakon aikinsa na yau ya yi yawa dubu biyar ya yawa ya samu dubu biyar a aikin yinin yau ɗin yanzu kai da kai zo kake zaune a nan waye san adadin abin da za ka samu kuma sannan idan ka tashi ka tafi neman duniyar ta ma sai ka samu abin da ya fi nashi shi ma idan da ya haƙura sai ya samu biyu rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar Allah ka bamu mai kyau a duniya ka bamu mai kyau a lahira ka kare mu daga azabar wuta amma wani shi duniyar kawai yake bi yana ga idan ya tsaya addini ai zai rasa duniya zai tabe me zai ci me zai ci yadda yaya ba su da kaza ba su da kaza ina zai tsaya ibada ibada ai sai mai wadata to lalle ko in dai kace ibada sai mai wadata ka shiga uku ranar gobe kiyama domin wayannan ƴaƴan da suka shagaltar da kai suka hana ka tsayawa kai addini wai sai ka ciyar da su sai ka tufatar da su sai ka mora sai sama musu ababen more rayuwa to a rannan fa ba za su zama komai a gunka ba domin Allah ya ce da yawa inna min auladikum inna min azwajikum wa auladikum fitina da yawa waɗanda mata da ‘ya'ya suke zama fitina a gunsu sai su hana su ibada sai na ta cewa iyali wallahi iyali Ƴaƴa, mata, su suka hana mu, to wannan ba za su hana ka ba kai ne ka hana kanka, Allah ya kare mu. Allah subhanahu wa ta'ala ya ce, Wa ƙamu salata irin wa'yannan mutane su ne za ka gansu suna ƙoƙari wajen tsayar da sallah, ka ga da sallah? Aka kawai mutum zai iya tsayar da sallah ba tare da ya je makaranta ba? Sallah, za ka iya tsayar da ita ba ka je ka karanta ta ba? to duk mutumin da kaga yana sallah da jahilci ba a kiransa mai tsaye da sallah mai ya mutsa sallah yana ya mutsa ta yanda ya ga dama yana gama ta sai a watsa mar itace dauki kayan ka ba a so Allah ya kare mu to mutanen kwarai su ne waɗanda suke ainihin tsayar da sallah suna gabatar da ita kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya karantar da manzonsa manzonsa ya koyar, sallu kama ra'aytumuni usalli. Annabi sallallahu Alaihi wa Alihi sallam Ya ce ku yi sallah kamar yadda kuka ga ina yin sallah wa man zafka duk mutumin da ya tsarkake kansa daga dukkan wa Allah ya tsarkake kansa daga dukkan wata shirka ya keɓe kansa ya tsarkake daga dukkan wata bidiya fa inna ma ya ta zafka ne nafsihi ya sani fa don kansa yayi ba don wani ba ba kai wa kowa ba ranar tashin alkiyama kai za ka mori kayanka kar ka zo kana yi wa mutane gadara kana cewa don kun samu ma na ina kazan eh ana yi muku ma ba fa gani komiti kawai aka nada shi fa yace ya amince shi yace zai yi amma sai kaga yana gadara mutane kana yi ma ba sa gani to kana yi ba a gani don wa kake da kace an nada ka shugaban kula da masallaci kai ne shugaban kwamitin masallaci dama me zabi ne na Allah ya zabe ka don ka samu aljanna aka zabe ka to kuma wa kake wa masallacin nan gidan waye ɗakin waye na Allah ne ba na kowa ba don kana share shi sai an ce maka kawi ƙoƙari inda kullum za ka yi shara in ka zo ba ruwanmu da kai menene damuwarka sai mun yaba ma in ba mu yaba maka ba Allah ya yaba maka ai dama don Allah kake yi don kana cika drone din masallaci da ruwa baka ji an ce kai kokari ba sai ka ce za ka yi fushi don wa kake yi don Allah Allah subhanahu wa ta'ala) yana karantar da mu yadda za mu gane aikinmu mu gane aikin wani amma idan da gidan wani kake zuwa kana masa fenti kana shashare masa kana masa aiki ya kamata ka ji menene zai ci ko ba ka bane don kana mar kokari ya ki ya ce maka kai kokari to amma wannan aikin Allah kake yi addinin da Allah ya saka shi kake yi wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'buduni dama ban halicci mutane da aljanu ba don sai don su bauta mini to kai da ka zo dama don bauta kana yi kuma za ka ce mini wai kana kokari to wa kake wa kokari ni ko kai kanka kake yi wa to don haka karka bata ladanka da gori, karka bata bata ladanka da cutarwa wala tubdilu sadaqatikum bil manni wal adha kallazi yunfiqu malahu ri'a an-nas sai ka zama daidai da mai bada dukiyarsa don riya mai bada dukiya don riya ne wanda ba zai samu ladan sadaka ba ba zai samu ladan zakka ba ba zai samu ladan taimakon da yake wa bayin Allah ba in za ba bada ka bada don Allah kawai wani ina masa amma baya gani ah to ba don Allah kamar ba dama baka bashi don ya taimake ka da wani abu ba baka bashi don ka rika aikensa ba baka bashi don ya zama bawanka ba ka bashi don Allah ya saka maka ranar gobe kiyama to ina ruwanka nagari bayin Allah yan dauri idan suka ba mutum sadaka ma ya cika godiya sai su ce kai inna ma nuqimukum liwajhillahi la nuridu minkum jaza'an wala shukura mu fa muna ba ku ne don neman yardar Allah ba ma buƙatar yawan godiya ba ma buƙatar yawan ainihin yin wasu ayyuka wai don mun muku shukur shine ka zo ka rika yi wa mutum wa'ansu ayyuka don da yana taimakonka sai su ce ba na son haka da ba baka taimaka mini sai yanzu don na baka kaza ba ma bukata wayannan haka mutanen kirki na dama su yi don Allah suke don haka kai ma kai kokari in zaka ba mutun sadaka ka bashi don Allah in zaka bashi kyauta ka bashi don Allah in zaka yi masa taimako ko ma wani iri ne kai don Allah wallahi ranar tashin alkiyama Allah zai taimake ka man satara musliman satarahu Allah yawmal qiyamati duk mutumin da ya suturta musulmi sawa'un ya suturta shi yayi masa riga da wando ya yi mata zane da dan kwali da himar da abun daurawa da riga da abubuwan kayan ado macen wani bawan Allah ka taimaka mata saboda shi bai da karfi shi ma ka taimaka masa saboda bai da karfi ko kuma a'a ka gan shi yana wani aiki wanda baya so wayansu su gani sai ka rufa mar asiri baka ga wa kowa ba to kai ma ranar tashin alkiyama Allah zai rufa ma asiri masu tona wa musulmai asiri kuma ranar tashin alkiyama Allah zai tona musu asiri yau matublan sara'iru ranar tonon asiri kenan Allah Allah wani musulmi yake ya ga wani musulmi yayi ɗan kuskure sai yazo ya rika mamaki oh kai jama'a mutane duniyar nan fa yanzu ta yi nisa ba me ya faru to da ake tsammanin su mutanen kirkin ma yanzu abun kai ka bari kawai wannan labarin ma bai kamata ma a faɗe shi ba eh kuma dama don ya faɗi ya faru yace ka duba bawan Allah nan wai kai ka dame mu wai waye ne ce ka bari kawai sai ya gama jawo hankalinku yanda abun zai kama hankalinku sannan sai ya fasa kwan to kai ma Allah zai fasa naka annabi sallallahu alaihi wasallam yace duk mai kokarin sai ya tona asirin musulmi sai Allah ya tona naka ko da cikin dokin ka ka shiga ka saba wa Allah sai Allah ya fallasa ka ko ka shiga cikin raƙumin ka ka saba wa Allah sai Allah ya fallasa ka ko ka shiga cikin gidanka ka shiga ɗaki ka kulle kai in dai kana fallasa wasu sai Allah ya fallasa ka sai ma amma mai rufe asirin mutane Allah zai rufa masa irin su ne ranar gobe kiyama Allah zai kira ka sai ka tsaya a gaban Allah kana rawar ɗari ka firgita sai ce kwantar da hankalinka wato kai kai ne kai kaza kai kaza kai kaza kai kaza ko sai ce i eh, ni ne to ba musu yace to me yasa kai yanzu kai hakan kana ganin yayi daidai a matsayina na mahalicci in ana ka kai yace Allah na sani dai daidai ba ce to rana kaza ma kai kaza kai kaza kai kaza me yasa yace Allah na dai ba ni da dalili yace to amma a matsayina na ka ya kamata a ce kana saba mini yace bai kamata ba ya Allah yace to a duniya ne na ruba maka asiri yau ma na rufa ma asiri saboda kai ma kana rufa wa wa'yansu asiri kama hanya ka bi ka biya uwanka yo irin wannan faɗan ta yana da akwai zafi ko a police station aka kai ku da yawa aka zura ma ido ce kai zo nan aka mare ka aka ce me kawo ka nan kai kuma ana neman mutanen banza ka zo ka biyo su ta ka ba mu wuri ta ka ba mu wuri za ka ji zafi in ka buto he ka ce ka Allah ya wajibi na albarka wallahi eh kuma zuwa za a harbe su kai kuma an mare ka eh, ka dawo kana tsine man albarka kace bibi wannan akwai tsinan ne ya mare eh ba he kai ta addu'a ba duk sanda kai kiyamul laili saboda adili ne yana da kirki to Allah ya taimake mu Allah subhanahu ta'ala sai ya ce. wa aqamu salata mutanen kirki sune suke kokari wajen tsaye wato wa qamu salata suna tsayar da sallah wa man tazakka fa inna ma yatazakka li nafsi domin duk mutumin da ya tsarkaka kansa to yana tsarkake kansa din ne fa don kansa yawa ba don wani ba sadakar da kai don kanka kyautar da kai don kanka zakkar da kai don kanka sallar da kake don kanka azumin da kake don kanka hajjinka don kanka ba don wani ba don haka ka shi don Allah don ka samu ladansa ranar gobe kiyama Allah ya ce wa ma yastawi al'ama wal basir. Wa ma wal basir. Ko mun Akwai ragowa ko? Allah ya ce wa ilallahi zuwa ga Allah ne almasir makomar mu gaba ɗaya take. Za mu je mu tarda abin da muka aikata. Allah ka ba mu ikon aikata alkhairi. Sai Allah ya ce. Wa ma yastawi al'ama wal basir. Hmm. ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الهرور وما يستوي الأحياء ولا الأموات إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور in anta illa nadir Allah ya saka da alheri Allah ya ce wa ma yastawi al-a'ma wal basir ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور وما يستوي الأحياء ولا الأموات إن الله يسمع من في القبور وما أنت بمسمع من في القبور إن أنت إلا نبي waɗannan ayoyi ne wa'inda suke mana hannunka mai sanda da rayuwarmu mu musulmai da waɗanda ba musulmai ba muminai da waɗanda ba muminai ba mutanen kwarai da waɗanda ba mutanen kwarai ba Allah ya ce wala yastabil a'ma wal basir al a'ma shine makaho wal basir kuma shine mai gani yanzu za su yi daidai eh ba za su yi daidai ba wala zulmatu wala nur duhu da haske za su yi daidai wala dhillu wala harur inuwa da zafi za su yi daidai ba za su taɓa yin daidai ba don kamar yadda wa ma yastawil ahya'u walal amwat kamar yadda rayayyu ba za su yi daidai da matattu ba to ai wa'annan ana mana hannun ka mai sanda ne Allah subhanahu wata'ala yana kamanta mana kafirai da muminai kafirai su ne matattu Mumine, su ne rayayyu Allah subhanahu wa ta'ala ya ce matsalul fariƙaini misalin jama'a guda biyu kal'a'ama kamar makaho ne wal asam kurma wal basir da mai gani watsami da mai ji tsakanin kafiri da mumini tamkar al'a'ama wal asam kafiri kamar yana nan makaho kurma mumini ba wal basir was sami shine mai ji mai gani yanzu wannan za su yi daidai kaga mumini yana ji yana gani makaho kuma bai ji abin nan kurma kuma abin nan kafiri kuma bai ji bai gani mumini yana ji yana gani za su yi daidai Allah ya ce hal yani matsala yanzu idan aka buga maka misalin nan kana ga yayi daidai fal shi mumini basirun yasma'u ko ko kuma yubsiru wa yasma'u shi ainihin mumini idan kuka duba yana gani sannan kuma yana ji basirun sami'un mai ji ne mai gani ne fi nurin yamshi ala siratin mustaqim akan haske yake tafiya akan siratal mustaqima hasken mumini shine duk inda zai je sai inda Allah ya ce bi Allah yana haska masa da shari'arsa nan karka ratse nan nan karka kauce nan ka bi santa nan ka tafi to inan ka miƙe nan kuma ka miƙe da haka har sai ka iso gidanka gidan aljanna kana tafiya da hasken imaninka kana tafiya da ainihin jagorancin shari'ar da Allah ya saukar maka kaga yamshi yana ta tafiya ne ala siratil mustaqim akan wannan tafarki madaidaici fi dunya wal akhirah duniya da lahira mu'mini yana tafiya da haske hatta yastaqirra bihi al hal har sai da wannan hali ya kai shi fil janani cikin gidajen aljanna zati zilalin wa uyun ma'abota inuwa ma'abota maremari amma shi kafiri fa kafiri ba zai samu wannan ba kafiri yana tafiya cikin duhu yana tafiya baya ji yana tafiya baya gani duk abin da zai tinkara sai dai yayi karo da shi sannan ya ji shi kuma in kira za a yi ta ba zai ji ba sai in an tattaba shi wal kafiru a'ma wa asam don haka kafiri makaho ne kurma ne sannan yana tafiya fi zulmatin yamshi cikin duhu yake tafiya la quruja lahu minha kuma ba zai tafuta daga wannan duhu ba bal huwa yatihu fi gayyihi zai yi ta bangamniya yana ɗimuwa cikin wannan bata nasa wa balalihi da bacewarsa fi duniya wal duniya da lahira Aikinsa na duniya za a ga a ɓace yake yin sa na lahira kuma dama ya ƙaurace masa hatta ya yuqri bihi zalika har hakan sai ya kai shi ko hatta ya quba bihi zalika har sai hakan ya kai shi da ilal a ah, ilal hurur was har sai ya kai shi ga wannan zafi da Allah ya ambata a can da irin wannan inuwa ma'abociyar hayaki da Allah subhanahu wa ta'ala ya ambata sai gashi nan fi zilalin wato fi zillin wahami ko fi zillin min yahamu cikin inuwa ma'abociyar hayaki yayi daidai da waccan inuwa da mumini ya shiga kafiri inuwar sama ta hayaki ce kiya gas ne tartsatsin tiyagas ne zai haɗu sai kaga gurin yayi duhu to wai shine inuwar kafiri tiyagas ina ta ga daɗi? to Allah ubangiji ya kare mu shi yasa Allah subhanahu wataala yace a wa ma yastabi ama wal basir wancan mumini da wancan kafiri ba za su taɓa yin daidai ba wala zulmatu wala nur haka kafurcin kansa da imani ba za su yi daidai ba zulmat shine kafurci. nur shine imani wannan kuma ama shine kafiri albasiru kuma shine mumin ana fahimta ko wala dhillu wala harur haka kuma inuwa ita ce gidan aljanna ni'ima harur zafi kuma shine gidan wuta za su yi daidai Allah ya ce wa ma yastawi al-ahya'u wal amwat haka rayayyu muminai musulmai ba za su yi daidai da al'amuwatu matattu kafirai domin kafiri matacce ne don aikin da yake yi aikin banza ne baya yin aikin da zai taimake shi ka duba abin da malamin can ya kamanta jahili ma ya ce aljahilu na famauta kabla himu. jahilai matattu ne kafin su mutu ma saboda aikin da suke bai da amfani yana daidai da matacce matacce shi ne in ya shiga kabari baya sallah baya azumi baya zakka baya haji baya taimako baya kaza baya kaza saboda me saboda ya mutu yana kabari to shi ma jahili yana duniyar in ma sallar yayi ba karɓaɓɓa ba kaga yana daidai da wanda bai yi ba azumin ma ba karɓaɓɓe bane yana daidai da wanda bai yi ba hajjin ma kwaɓa yayi yi shi ma ba a so yana daidai da wanda bai yi ba zakkar ma kwama tala yayi yana daidai da wanda bai yi ba don haka jahili matacce ne ko da yana da rai yana yawo sai dai idan za ka yi abu ba wai an ce jahili wanda duk bai zama malami ba sunansa jahili ba ba mai ibada da jahilci yau idan da za ka je ka samu malami malam ya ake alwala sai ya koya ma to duk sanda ka yi alwala yanzu karɓaɓɓa ce malam ya ake sallah sai a koya ma duk sanda kai sallar haka karɓaɓɓa ce malam ina so in gudda zakka ya ake yi sai a kwatanta ma to zakka ka karɓaɓɓiya ce ina so zan tafi aikin hajji malam a koya mini sai aka koya ma sai ka je kai aikin hajji aikin hajjin ka karɓaɓɓe ne duk abin da za ka yi ka tambaya ya ake yin sa fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamuna ku tambayi masana in ku ba ku sani ba kar ka ce za ka yi kawai da jahilci haka nan to sai ka zama matacce tamkar wanda ya mutu ibadar ka ba ta cikin layin ibadun masu rai an gane wannan ko shi yasa yace wal alimuna fa in tu fa ahyau malamai ne ko sun mutu ma suna da rai yanzu aikin da malami yayi a duniya yanzu ibnu kathir da muke rike da littafin sa yanzu gashi ya mutu amma yana karantar da mu kuma ana bashi lada ya mutu jikinsa ne baya nan amma aikinsa yana gudana ku duba irin su imamun nawawi littattafan da suka yi irin su imamu malik irin su shafi irin su ahmad ibn hanbal da sauran malumma na duniya waɗanda suka taimaka wa addini sun mutu amma yanzu idan aka ɗauko wasu ana karantawa sai kaga tamkar ga su da rai al'alimu na in matu fa haya'u. wallahi aikin alkhairi shi ya kamaci mumini ya tsaya ya rike karka shagala da duniya ita kadai duniya kare maka za ta yi ko ka kare mata ko yau ya zama na babu kai ka bar duniyar ko kuma duniyar ta sukuce maka ga ka kana kallonta kuma ba a biki da kai mutane nawa ne sun zama muloniyas masu dukiya da yawa aka wayi gari kuma sun dawo babu sai an taimake su nawa aka yi irinsu mutane nawa ne suka tara dukiyar yau gashi babu su ga dukiyar ana fataka da ita shi kuma yana kabari kuma bai taimaka wa kansa da ita ba bai tura lahira ba ya je lahira a can ya zama matsiyaci ya bar dukiyar a baya ya kamata ko a duniya za ka tafi wani gari ka tura a akawun ɗinka in ka je can don ka ɗiba haka ne ko ba haka ba yanzu za mu tafi kwatano misali ko lagos sai muka sa mu a ainihin cikin abin nan cikin banki in mun je za mu cire kai kuma he kasa a boru he ka ba matarka ta boye sai muka tafi tare idan muka je Lagos waye zai zama matsiyaci mu daga mun je mun dan danna wani abu sai kaga kuɗi ya zubo sururururu sai mu diba ce to wani kai ma danna in ka danna zai fito to wallahi haka lahira baka sadaka ba ka taimakawa addini ba ka taimakon bayin Allah managarta sannan ka je lahira ka ce kai ma kana so ba abun da zaka gani ba abun da zaka gani wallahi duniyan nan ana kwatanta maka yanayi ne na lahira lokaci ya cika ko to don haka akwai yattara ko ba to don haka za mu tsaya a nan insha Allah ah, sai so kuma ya ce inna Allah inna Allah yusmi'u man yasha'u Allah yana jiyar da wanda ya so wa'azi idan Allah ya so ka sai rika tura ka ka rika zuwa gun da zaka ji wa'azi sai ka ji in Allah bai so ka ba sai ka ga baka son zuwa gun wa'azi wani ma sai ai ta tsorata shi da masu wa'azin wallahi kar ka ji mutanen banza ne za su hallaka ka ai yan zamani ne za su dura ka a wani sabon addini kuma kai baka hau komi baka zauna da jahilci baka je ka halal ba baka je ka haram ba baka je ka abin da bai da kyau ba to ai Allah ne ke so sai in Allah ya so ka ne zai kai ka inda za ka ji Allah ya suma'u eh, yusmi'u yana ji yadda man ya sha'u wanda ya so wa ma an tabi musmi'in man fil quburi wayannan da suka yi kama da matattu kuma karka damu kai baka isa ka jiyar da wanda yake kabari wa'azi ba duk mutumin da baya zuwa makaranta baya zuwa gunda ake karanta littafin Allah ana fassara shi baya zuwa inda ake karanta hadisan manzo Allah ana fassara su tamkar yana kabari ne to ya za a kai mai wa'azi mai kabari ya ji ka haka Allah yake lalle kai ba za ka iya jiyar da mutumin da yake cikin kabari cikin kabari wa'azi ba in anta illa nadhirun don kai ba kowa bane in banda mai gargadi kawai aikin ka gargadi Me wazi ba ba wai kamo ka zai ya dora ka akan aljanna yace ga ta ba yan bidiya ne suke cewa an baka aljanna tashi ka tafi amma shi zai dora ka ne a hanya aljanna yace to kar ka kauce kuma gaba in ka kauce ka shiga uku shi dai ya dora ka a daidai ka bi kawai ka kama hanya ka tafi in kana bin yanda ya gaya maka kwatancen da yama to har za ka iso aljanna in ka saki kwatancensa kuma to za ka ratse kuma in ka ratse wuta ne subhanaka allahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk za mu amsa wata tambaya insha Allah sai mu yi addu'a yana tambaya ce da ya ce mana ka karanta ta kawai tun da ka malami ya ce mana in ka ba za ka yi ba to ba za ka yi addini ba mm. to ai kowa yana kiwon dabbobinsa ne yanzu yanzu kana da awaki sai ka ɗau sandar kiwon shanu misali tambaya ce jama'a tumaki gare ni in gari yawa hen ɗau sanda in bi shanun wani to shi bidiyar yake so shi nan malamin naka ita yake karewa ita yake kiwo shi yasa yake kokarin ya dora ku akanta an gane wannan ko yanzu idan mutum yana neman makiyaya shanu gare shi in yazo kuka yi jinga sai kuka haɗu hega kana kiwon awaki ko kana kiwon tumaki zai ji dadi ko kuma tumaki ya baka kayomar kiwo sai ya same ka da garken shanu wani kana kiwo ina tumaki yace na baro su a can za ku shirya to shi malamin bid'a bid'a yake kiwo malamin sunna kuma sunna yake kiwo kamar yanda yace menene tambayar ma mhm idan ka ce ba za ka yi Ko mhm. haka kuma mu haka kuma mu muke mu da muke kiwon sunna mu kuma muka ce in ka ce ba za ka yi sunna ba to baka da addini shi kuma yace in baka yi bid'a ba baka da addini kaga shi yana kiwon dabbobin sa aladu mu kun muna kima tumakin mu ko ba haka bane don haka yace shi in baka kiwace alade ba to baka da dabbobi mu ko muka ce in baka yi kiwon tunkiya ba baka da dabbobi haka bane ko ba haka bane don haka shi yana kare bid'a sani mu kun muna kare sunnar manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam wai ai shehu usman ibn fodiyo yace har ai shi kansa shehu usmanu ma ya yarda da bid'a ya ce bid'a ta kasu kashi biyar akwai muharrama akwai halal akwai ja'iza akwai mandubiya akwai akwai akwai ko yace to manzon Allah kuma me yace manzon Allah kuma me yace eh yace kullu bid'atin balala wa kullu balalatin to me zaka ce mu muka ce manzon Allah ne ya ce mana dukkan bid'a bata ne kai kuma ka ce shehu usmanu ya ce akwai bid'a halal to shehu usmanu ibn fodiyo malamin sunna ne bari in ga ba ba malamin bid'a bane kuma baya goyon bayan bid'a bidi'a abinda duk ka sani a addini in ka kawo shi cikin addini kace addini ne bidi'a ce muharrama babu yanda za a yi ta to bid'a wacce take halal sai ce ah, to yanzu wannan na kirfan da kuke sawa ce ma ba a taba dauko shi a matsayin addini ba eh yana da babi ne ba za mu sa shi a sunna ba ba za mu sa shi a komi ba shi kawai kaya ne alat ababen kawai da ake aiki da su an gane wannan don haka baya cikin abun da zaka ce mana addini ne babu wanda ya taba ce maka makirfan addini ne lasifika addini ne amplifier addini ne ko an taba ji gaya maka shi a wannan alat ne kayayyaki ne mota ai ita ma annabi bai hau ba to ai wa'annan abubuwan duk annabi ya gaya mana cewa za a yi mana su da yace mana walkaila wal walhamira sai ce buha wa dina. a ƙarshe ne yace wa yakhluqu ma la ta'lamuna nan gaba za a yi muku da ba ku sani ba nan gaba za a yi muku abin da ba ku sani ba ba dokin ba ba jakin ba ba alfadarin ba kuma hawansa za ku yi ku da za ku rayu nan gaba sai kun ga abin da ba ku sani ba da sai an yi matattakala a hau kan Togon husumiya a kira sallah Allah ya ce ya kuluku ma la ta'lamuna za a yi muku abin da ba ku sani ba yanzu kuma kana zaune a dandamalin masallaci ka kira sautin ya ɗaukaka kuma dole arne ya ji munafiki ya ji wanda bai so ma sai ya ji ko Allah subhanahu wata'ala wallahu mutimmun nurahu walau karihal kafiruna walau karihal mushrikuna Allah sai ya cika wannan haske na addinin musulunci sannan annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa Allah yana taimakawa wannan addinin da wanda ma ba musulmi ba sai ya tirsa ta wani arne yayi wani abu wanda zai taimaki addini da shi kuma ba don yana so ba yanzu na'urorin nan da aka yi na kwamfuta don a taimaki addini asali aka yi su to amma addini baya yaduwa kaga Allah ya taimaki musulunci da arne kuma ba don arnin yana so ba kuma shi bai da lada makirban din nan ba a yo shi don a yi kiran sallah ba ba a yi shi don wa'azi ba manufar da suka yi daban kuma Allah ya taimaki addini da su dole kuma ko suna so ko ba sa so tunda yi suke su saida dole a saya kuma a yi aiki da shi don haka wayannan abubuwa don riga gina gida mota jirgin sama wannan babu su a babin addini abu ne na rayuwarku kuma Allah ya ce adon duniya ne ku yi man harrama zinatan lahillati akhraja li ibadihi wa tayyibati wa yace ya haramta muku ai annabi sallallahu alaihi wasallam bai ci salak ba ba ta yi masa jollof rice ba ba a'a to wannan to sai ka je kai ta cin dabino ka sha ruwa Eh? to ai Allah ne yake mana man harrama wa ya haramta zina lahi kayan kwalliya na ado wa tayyibati wa haramta abun jin daɗi eh na Allah wanda akhrajahu li ibadihi ya fitar don bayinsa kai bawan Allah ne don bayinsa ya fitar kai gida mai kyau ka shiga matukar kuɗin na halal ne an yadda ka sa riga mai tsada in dai halal ne an yadda ka sai mota mai tsada ka hau in dai halal ne an yadda kuma mutuƙar ba za ka saba wa Allah da su ba kuma a nan sai ka ji daɗi a lahira ma ka ji daɗi don haka bidi'a bidi'a ce yan uwa kar ku wa malaman bidi'a suna ɗora ku akan arna wai su rika kawo muku shubuha wannan duka shubuha ce ake ɗaukowa daga karantarwar shehu Usman ibn Godiyo don a hallaka mu shehu Usman ibn Godiyo malamin sunna ne kowa ya san shi Allah ya taimake mu ya kamar yanda aka ainihin loka Shehu Abdul Qadiri Shehu Abdul Qadiri malamin sunna ne in kana karanta tarihansa zaka tabbata malamin sunna ne to amma ku duba yanda aka lallauba shi aka rinka kawo ɗan su matsaloli ana cewa shine yace shi yayi shi waye waye duk ƙarya yayi ake yi masa mutumin kirki ne malami ne na addini don haka wa'yansu suna ɓata malamai don su gyara rayuwarsu kawai malamai yanzu wa'yansu don su ci tuwo kawai su samu jama'a a yi kabbara a gabansu in wani abu ya taru ya samu gefen gwamnati ya ce su ma fa ya kamata a tuna da su don suna da jama'a kawai illa iyaka rayuwar duniya suke nema ba lahira ba to don haka in za ka yi abunka ka yi don Allah in ya so ma kar kowa ya baka komi kar kowa ya yabe ka in dai Allah ya yarda da kai kai kam shi kenan ka ci nasara kar ka yi abu don duniya kar ka yi don yabo kar ka yi don jama'a ka yi don Allah sai jama'a su zo ka yi don Allah sai don lahira sai duniyar ta zo in dai ka yi don Allah ba za ka rasa ba duka Allah ya taimake mu sai ne ba mu hana ka ba fa yauwa wai yace sai yanzu a ce mana mu ba za mu yi bidiya ba ku je ku yi ta yi mu ba mu ce kar ku yi ba mu dai ba za mu yi ba sai dai kuskure don haka inda muka yi kuskure kuma sai mu roƙi Allah ya abe mana don babu ɗan adam ɗin da baya kuskure babu ɗan adam ɗin da baya sabawa Allah amma kada ka yi katukiya yau idan mutum ya sha giya sai ce ai shi ya yarda da giya giya halal ne to kafuri ne amma idan ka same shi yana shan giya ko ka kawo moji me yasa kake jan giya yace wallahi shaidan ne abun da wallahi tallahi to kai yanzu ka yadda giya halal ne yace wallahi haramun ne to ba kafuri bane me sabon Allah ne aka kama shi da zina yace ya yarda na haramun ne shi dai ya riga ya yi ya aka iya to ba kafiri bane amma in yace halal ne ba kuɗi na bane yarda ta yarda na dukiya ta ce kayanta ne kayana na amince ta amince kuma ni na biya to menene to kafiri ne duk mutumin da yake abu ya yarda da shi to arne ne amma in kana saba wa Allah baka yarda da abun ba kai kanka amma kana yi to mai sabo ne mai kaba'ira in Allah ya so ya gafarta maka in ya so ya azabtar da kai an fahimci wannan ko yawwa duk wani laifi kar ka yadda da shi ka ce baka yadda ba ko da ka aikata ka yarda haramun kai to kana nan a musulmi amma idan ka yarda kace ai me to to ka zama kafiri Allah ya kare mu kenan to mu yi addu'a ɗan uwa mu yi wa garin mu addu'a mu yi wa dattawan mu addu'a iyayenmu da suka rasu mu riƙa yi musu addu'a matanmu da suke mana ƙoƙari wajen biyayya mu riƙa yi musu addu'a Ya'yanmu masu ɗa'a mu musu addu'a wayanda suka kangare mu yi musu addu'a domin mu jawo su zuwa ga shiriya Allah ubangiji ya taimake mu marasa lafiya mu sa su a cikin addu'a marasa walwala wayanda suke cikin matsalar kakani kai mu sa a addu'a bayin Allah ƴan uwanmu inda suke cikin matsala a nan suke ko a wasu ƙasashe saboda matsaloli mu rinka yi musu addu'a Allah ya sama musu mafuta kuma mu rinka yi wa addinin mu addu'a Allah ya taimaka wa masu taimaka mishi, Allah ya ɗaukaka masu ɗaukaka shi, Allah ya daidaita tafiyar musulunci a kan kitabu wa sunna, Allah ka cire gaba da yake gudana a tsakaninmu, Allah ka sanya soyayya a wannan gurbin, Allah ka sa mana son littafin Allah sanda duk yayi mana tsawa mu tsawatu Allah ka sa mana son sunnan manzo Allah duk sanda hadisi yayi mana tsawa mu tsawatu Allah ya taimake mu da gudu tare tsira tare Allah ya nuna mana gaskiya ya ba mu ikon binta ya nuna mana bata ya taimake mu da nisan tatta wa ala ali dace Allah ka gafarta mana Allah ka gafarta mu yayin mu Allah ka gafarta mu mu Allah madaukakin sarki muna irin su duniya Allah ka kawo sauki Allah madaukakin sarki muna abin da a rayuwar mu da dukiyar mu da imanin mu da lafiyar mu ka raba mu da shi Allah madaukakin sarki muna roƙon ka tarbiyyatar mana ƴaƴan mu da ake haifa ربنا Oh, akwai ‘yan uwa da Allah mai haƙuri, akwai ɗan uwanmu da Allah subhanahu wa ta'ala ya ba shi faruwa, an haifa masa da sunan Maryam, shi ne Malam Ahmad Tijjani Allah.